biyo bayan kwato dajin sambisa daga hannun mayakan boko haram da dakarun najeriya suka yi masana tsaro na kiran a yi taka tsantsan ganin yadda yan boko haram suka wawwatsu cikin jama'a garuruwa manjo general yakubu usman mai ritaya kwararre ne kan yaƙi da ta'addanci abin da za mu iya yanzu Ka ga shi shugaban su da yanzu ba san inda yake ba saboda haka wato kaman an kashe maciji ne amma ba a sare mishi kai ba saboda haka an kore su daga sambisa eh amma mai yiwa ne sun warwatse ba san inda suka shiga ba kar su je su sake haɗa kansu su zo su zama kuma wani abun da zai kawo matsala a ƙasa. to yanzu me ya kamata a yi kenan domin a gujewa kaɗan. dole shugabannin tsaro su bude idan su sannan kuma su bi su duk inda suka shiga. tsohon gwamnan mulkin soja na jihar kano kanar aminu Aminu Isa Kwantagora na cewa. Da mayakan da masu goyon bayansu da masu jin tausayinsu duk suna cikin mu kenan. Dole ne mu tashi tsaye mu lura da waye makwabcinmu yanzu me yake yi in ba haka nan ba yanzu gane bannan za ta himuni domin kana zaune ne da mayagun mutane kai baka sani ba kana zaton abokai ne kiran da zan wa yan Najeriya shine cewa kowa haya yanzu ya zama sojan kanshi kwararre kan shigar arewa maso gabashin Najeriya baba Yola Muhammadu Tango yace ko da yake za iya cewar yakin dajin Sambisa ya kare amma da saurari na aka ba sojojin Najeriya sun samu sun shiga Sambisa sun watsa wanda wanda suka samu suka gudu su ne za mu ce za su zama illa Da ƙauyuka da alkaryu da suke kusa da eh, sandi safore. Me abin da ya kamata a yi? Intelligence arm na Najeriya. Bangaren da kyan asiri. Na jami'in sojojin Najeriya. Yanzu ne ya kamata a bara su duk waɗannan da suke wurin eh, samun intelligence suna tura su sojoji masu fada. Shugaban hukumar raya arewa maso gabashin Najeriya ta Nizaf, Dr. Hussein Hassan, wanda ya wani littafi kan yaki da ta'addanci na mai cewa. Akwai takarda da na rubuta a kan yaƙi da ɗan ta'adda da resettlement ɗin da za a yi da sauransu. A cikin takardan wani abu makamannin haka a ƙunshi a ciki ya nuna cewa dukkan masu anguwanni da lawanai da dagagai da sauransu sauransu a ja a kan cewa duk wani bako da suka ga ya shigo su san da zamansa kowane anguwa a yi ƙungiya kamar na ƴan banga wanda kamar ƴan gora domin ƴan gora nan ina cikin mutanen da suka bada shawarar su tun lokacin da aka soma yakin nan na farko aka waye gari gashi ƴan gora nan sun yi rawan gani Hassan mai Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria